This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa ne na murya Amurka yake tarbon ku ga shirin sa na dare akan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 42 da 31 da kuma 61. a nijar kuma ana jima a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niyya sannan a duniyar gizo a voahausa.com da sashen hausa.com To jama'a ina wunin ku Aliyu Mustapha Sakwata ne ta da Kabiru na fage a nan Washington muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke mu a nan. Ga tambaya shin wai kam ya kamata a kyale gononin Najeriya da rigar kariyar nan da ke hana a gurfanar da su a gaban shari'a ko da sun yi laifi inda suna kan mulki? Ni abin da fi damu na gare ta shine ita rigar kariyar ita tana kare gwamna daga eh, tana ma sa gwamna ya abubuwan da ya ga dama wanda ba zai iya yin su ba inda bi da ita. to kan wannan batu muke so mu ji ra'ayoyinku idan mun buɗe layukanmu na waya don haka sai a shirya abu goma na waya a kan lambobi biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya da biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas. To ko bayan wannan za a ji inda aka kwana a farmakin da aka kai a barikin ladi ta jihar Plateau to amma yanzu mu fara da ji labaran duniya. ga labarin duniyar dubun dubatar masu zanga-zanga sun hada dandalin taharil na birnin alkahira inda suke gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da manufofin ƙarin karfin iko da shugaba muhammad morsi ya wa kansa haka na faruwa na yan sawoyi bayan an ji jawabi na musamman da yawa manya alkalai da jami'an shari'a a ƙasar misra cewa zai ci gaba da aiki ne da sabuwar dokar da ya ayyana wadda ta ba shi ƙarin ƙarfin iko saboda irin muhimmancin da dokar ke da ita domin kare halaccin juyin juya hali da aka gudanar masu zanga-zanga sun yi taho mu gamu tare da 'yan sanda a daidai lokacin da masu zanga-zanga da 'yan sanda ke nuna wa junan siyasa ne a gefe guda kuma unguwannin da ke daura da dandalin tare din kuma 'yan sanda sun kwatar da tuzuma sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zanga da ke sauraron jawabin wani fitacce daga masu zanga-zangar mai suna Muhammad Yusuf wanda yake cewa. احنا جايين عشان ya ce sun haɗu ne a dandalin domin gudanar da zanga-zangar rusa sabuwar dokar morsi da ke ƙara kansa ƙarfi kuma hakan ne zai kai ga rusa gwamnatin tasa wadda ta gaza yi wa al'ummar ƙasa aikin da suka zaɓe ta ta yi halin da ake ciki wakilin murya amurka abin na alkahira elizabeth harrod ta yi da rahoton cewa masu zanga-zangar sun haɗu sun kuma rera taken mulki na al'umma ne kuma al'umma na da ƙarfin ikon kawo da duk wani mai mulkin kama karya suna kuma yin tuni ga tsohon shugaba mubarak suna cewa mubarak kwantar da hankalinka yanzu ga mursi ya zo domin ci gaba da aiwatar da manufofin gwamnatinka wadda aka hambara su masu neman canji a ƙasar siriya sun ba da rahoton cewar jiragen saman yakin gwamnatin siriya din sun kai farmaki akan wata babbar ma'aikatar sarrafa kaya da ke can arewacin ƙasar ta sham inda mutane akalla ashirin suka halaka masu yawa kuma suka jikkata ƙungiyar masu neman canjin a siriya ta ce ya zuwa yanzu dai musayar hare-haren da ake yi tsakanin sojan gwamnati da kuma mayakan neman sauyi sun je asarar rayuka mutane sun fi dubu arba'in tun fara ta da kayar baya wacce ake yi wa shugabancin shugaba bashar al-assad a watan maris na shekarar da ta gabata to daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ake sauraron labarin nan jagoran ayyukan siyasa da harkokin mulkin kungiyar 'yan tawayen m23 ta congo ya ce sojin 'yan tawaye suna iya ficewa daga birnin goma da suka kame cikin hanzari idan har gwamnatin kwangon ta amince da bukatun 'yan tawayen jagoran 'yan tawayen m23 jin mari runiga ya furta wannan sharaɗin ne a wata tattaunawa da ya yi da manema labarai yau talata a birnin goma a safiyar yau talata ce kuma aka ji reniya bandi daraktan ayyukan tuntuɓa na ƙungiyar m23 yake cewa babban kwamandan mayakan 'yan tawayen m23 ɗin ya ci alwashin janye mayakan nasa daga birnin goma cikin hanzari da zarar dai gwamnatin kwangon ta aiwatar da bukatun ƙungiyar ta m23 to sai dai shugabannin gwamnatocin kasashe na uganda da rwanda da ita kanta kwangon sun bukaci da sai lalle sojin m23 ɗin su fara ficewa daga birnin goma kafin batun ma fara tattaunawa jami'an inu sun ba da rahoton cewa ƙwararrun masana na ƙasa da ƙasa sun amince da sake gudanar da jana'izar marigayi shugaban falasɗinawa ɗiyarsa arafat bayan da aka ciro gawo shi daga kabari domin gudanar da bincike game da zargin ko an yi amfani da guba ne wajen kashe shi jami'an gwamnatin faransa ne dai suka ba da umarnin a gudanar da cikakken bincike a kan gawar marigayi sa arafa din bayan da suka gano ta diddigar guba a jikin kayansa na sawa jami'an faransa da rasha da farsiyu ne suke gudanar da binciken gawar marigayin idan dai an tuna ya sa arafat ya rasu ne a kasar faransa inda ya je jiyar rashin lafiyar da ya fama da ita a shekarar 2004 To mun kawo muku labaran duniya ne daga sashen Hausa murya Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla bari mu soma da bayanin wakiliyanmu a Filato Zainab Babaji a kan farmakin da aka kai a yankin karamar hukumar Barikin Ladi. Ah, wato da misalin karfe takwas na daren Litinin a shine waɗansu 'yan bindiga da ba tantance ko su wanene ne ba suka harbe mutane goma har lahira da dama kuma suka jikata a cikin garin haifan da ke karamar hukumar barikin ladi a nan jihar plateau bayanan da na samu daga shugaban stephanos foundation wato mr mark libdo ya ce 'yan bindigan sun zo ne sanye da kakin sojoji sannan a cikin wata mota hilux inda suka yi ta harbi kan mutane a garin na haifan suka kashe mutane takwas a take sannan daga bisani wasu biyu suka karasa a asibiti shine suka zama mutum goma kenan aka kashe eh, sannan na tuntubi kakakin rundunar wanzar da zaman lafiya a jihar plateau wato kaftin salisu mustapha sai ya karyata zancen cewa sojoji ne suka yi harbin sai dai ya ce ah, da safiyar yau su matasa daga yankin kenan sun taso sun tare hanya suna sun su yi zanga-zanga sai su a jami'an tsaron suka fito suka tarwatsa su amma yanzu haka dai komai ya lafa ba wani tashin hankali ba wanda aka kama ba hukumomi sun ce wani abu game da wani abu? eh suka ce ba su canke kowa ba tunda abun ya faru da daddare ne kuma waɗannan mutanen sun yi harbi ne kawai suka gudu a cikin motarsu saboda haka ba a cafke kowa ba. Wakiliyarmu a jihar Plateau kenan Zainab Babaji. Wani za ka yi ka tuna Allah akwai hisabi ranar kiyama. To gaishe ke Zainab. To wasu za ce gwamnonin Najeriya sun ji daɗin su domin suna da wata riga ta kariyar shari'a da ke a wayansu wacce ke hana ko da sun yi laifi inda suna kan wannan ga tasu ta mulki to ba abin da za a yi musu ba za a iya kai su kotu ba. To kafin ku ku fara bayyana mana ku bari ku ji abin da tsoho a tone general kuma kwamishin shari'a na jihar Zamfara Ahmed Muhammad ya faɗa kan wannan tsari. Wato a takaice wannan rigar kariya muhimmancin ta shi ne kada daya hankalin gwamna kan ayyukan shi da yake na yau da kullum. A ce yayin da shi yayin na tuhumar shi a kai shi kotu shi ne kiyu shi ne complain da sauran su wani abubuwan su ne dalilai so da ya mai da hankalin shi ga gudanar da eh, mulki. Sai a kare shi da lokacin na shekarun nan da yake ofis sai bayan ya sauka ya haɗa wani laifi na abin nan complain eh, game da shi sai a je ya fuskanci eh, hukuma. Wato ana iya idan gwamna ko shugaban kasa ko wani mai irin wannan mukami suna kan kujera suka aikata laifi ana iya jingina laifin har lokacin da suka gama mulkin su sannan a dawo a gurfanar da su a gaban shari'a ya musu shari'a kan wannan laifin. eh ana iya yin bincike amma duk cikin da za a yi sai a jinginar ba za a yi wani abu lokacin da yake su mafi sai ya sauka. akwai masu zargin cewa wannan rigar kariya din tana baiwa gwamnoni da sauran manyan eh, shugabannin kasa damar su yi su yi duk abin da suka ga dama yayin da suke cikin mulki din kuma watakila mai yawa ne kafin su sauka magana ta sha ruwa. wannan haka gaskiya ne shine shine aibin wannan jinginarwa da ake kariya wannan rigar kariya din kaka yana bisa mulki sai abubuwan da ga dama a hanyar so kaɗai kuma eh, kasan siyasa ke ba da kai ya riga ba da kai sai ga hukuncin da ya kamata ta wuce shi ba za a tuke cewa shi ne matsalar. Eh, Alhaji Ahmed duk da cewa watakila mutane za su fahimci wannan dalili da ka bayar da farko na cewa ba a son a shigo da shara'o'i da za su ɗauke gwamna ko shugaban ƙasa hankali mutane za cewa idan shugaban ya aikata laifuffuka na almisali cin dukiyar jama'a ko na karya wata doka ko na yin wasu abubuwa ashe bai fi alheri a gurin jama'ar wannan gurin a cire shi ba idan har ya cancanci a cire shi tana yayi wannan laifuffukan tana muga haka tana faruwa a wasu kasashe ni ra'ayi na ni haka na na son a haka din don haka shi zai sa eh, shi shugaba ko gwamna ko shugaban kasa ko mataimakin shugaba ko mataimakin gwamna wanda ke ya haɗu rike da tsoron Allah da niyyar yi ma talaka aiki ba zai yi irin wani albun da hana ɗin ba. Alhaji Ahmed a matsayin wanda ya taba zama a tone janar kuma kwamishin shari'a kuma kai musamman ma da yake kai ne wata kila za a ce jigo ma kawo tsarin shari'ar musulunci a jihar Zamfara da wata watsa a sauran sassan Najeriya dinnan Eh, kuna ganin cewa ya kamata mm. irin wannan dokar a ci gaba da amfani da ita ko kuma yanzu a kokarin da ake na yi wa tsarin kundin mulkin najeriya kwaskwarima watakila ya kamata a ce an janye wannan dokar baki ɗayanta. ni ra'ayi na gaskiya ra'ayi na inda yana so a gyara ne da dabuwa su kwakwari najeriya da tun da take wahala inda yana so a gyara a cire wannan gidan Eh, layin waya baya da kyau wato layin ka ina fahimce ka da kyau shine kana goyon bayan da ce ma a cire wannan dokar baki ɗiyanta ko? eh gaba daya ina suna goyon bayan cire shi gaba daya. Zaka ga to yanzu zaka ga ai wani ga wani wani gwamna ma yanzu sai ga yana kara eh, eh, individual sai akwai gwamnoni masu kara individual to in kana ya kara individual ne shi individual zai kara ka Mm-hmm. kenan. Kwarai da gaske da akwai gwamnati. Kare shi ka ka kare akwai rashin ruwa da wanda gwamnati ga ya kara eh, na kasa cewa ya mai kaza mai kaza wasu bizin da kullum in har ana yiwa in haka yana yiwa to me yasa shi za a ce yana da diga kare ba ya kare ba shi. Me ya fi damun ka game da ita? Ni abin da ya fi damun na gare ta shine ita riga kare ita tana kare gwamna daga eh, tana ma sa gwamna ya abubuwan da ya ga dama wanda ba zai iya su ba inda bai da ita to kaga ba ta da wani amfani ke don inda bai da ita da dole zai takatu amma tun da yana da ita sai abubuwan da ya ga dama kara sai ba abin da kai karar ma mutum sai ga ya shi ya complain sai ya kara abin abinda dama nake son tambayi kenan don naji wannan a ce shi ba iya karasa amma shi ko da yana gona yana iya kwashi mutane ya kai su hmm. gaban kotu. da a gwamnati suna kara suna na tsari mutane wai ko ka faci gwamna ko kama ma gwamna ne shi ka ce sa ya kara da sauransu a kake gida yari a hukunta ka da sauransu ka ga shi dai complainant ne amma ta yi inda inda da gaske abubuwan suke ya ce a tun da shi gwamna ne duk da aka yi mishi kada ya kara tun da shi ba ya kara shi. alkali nura da duniya shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta yi abi. alhaji ahmed muhammad kenan tsoho attorney general na najeriya to madalla nan da 'yan dakoki ne za mu so mu jin naku ra'ayi kan wannan batu na dokar kariyar shari'a to amma yanzu sai a shakata da wannan Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama, a kira biyu sifili biyu, shida ɗaya tara, sifili biyar biyar ɗaya, ko kuma biyu sifili biyu, shida ɗaya tara, sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To, mu buɗe layukan mu domin jin ra'ayinku game da ko kuna ganin rigar na abata a wayan gononi da ke hana kai su kutu in sun yi laifi inda suna gona bari mu share fage a kau gama. Hello? alo ina mutane ko gama alo bayan ci ko wani daga ko gama ba alo to tunda ko gama ba ta wane ne na ko gama ɗin ne ko kaduna ne a sunana ibrahim alaramma mai aski kaduna najeriya kaduna ke to mala ibrahim barka dare madalla barka dai mala aliyu to ya zamu yi da rigan kariyar na ta gwamnati bayan wannan kariya da ya kamata a ce an ba gwamna domin har ga allah a ce an kai kotu an kai gwamna kotu takan sa gwamna ya rikide ya kasa ma jama'a aiki saboda haka kana goyon bayan ta kenan gwamna ya sata ba ko ya ɗauki kayan wannan a'a ya tsaya ya ma jama'a aiki idan har aka zaɓe shi amma matukar aka ce an zaɓi gwamna amma rana talata za a je kotu rana litinin za a je kotu kaga hankalin gwamna ba zai natsu ba a tunanin shi ma tayo za a iya karɓa wannan kujerar illa iyaka dai a kokari a saboda haka malam ibrahim kai kana kana koda an kai kotu ya kasance ai koda ko ana tantaman wato gwamna ya yi laifi ne a bari sai ya sauka a yi mishi sakin talala a kama shi a hukunta shi wannan shine ra'ayi na nagode to mun gode malam ibrahim bari mu tsaya nan kaduna har yanzu halo halo to an ce da kaduna kake ko halo kana jin mu malam halo to kashe rediyon kashi yasa baka jin mu muna magana kana jin rediyo kana kunsa to yi mana magana malam bello me yi ra'ayinka game da wannan abu me ka game da wannan batu da muke in kana jin mu kana sauraron ina son shawarci mutanen da kan kira wani lokaci mutane suna son su ji kansu a rediyo ba za ta yiwu kana jin rediyo kana kashe kunne ka ji muryar ka ba kuma mu muna kokarin mu yi magana tare da kai saboda haka cikin biyu za a zaɓi da ko dai ka tsaya mu yi magana ka kashe rediyo ko kuma ka koma gefe ɗaya ka saurari rediyo kana ji abin da suke faɗa to bari mu je jigawa hello Hello. Hello, wane ne daga jigawa? Hello, ina jin ka. Na ce, da yake tunani a nan ga wane ne tukuna ga mana ga mana sunan ka tukuna. Rigar kariya ta ta gwamnoni ba? Kana ji ga mana sunan ka tukuna sannan mu ci eh, gaba. Tana da amfani. Me sunan ka? Saboda abin da yasa dalili. Eh. In ba wannan rigar kariya din. Eh. to mutane ne da yawa za su zo su rika cin wannan mutuncin gwamna din ma ya turo na dan iska wanda ya da wata manufa zo ya ci mutuncin wannan gwamna din eh, eh, in ba wannan rigar kariya din ba to amma idan aka batta din to gwamna zai sake ya ci gaba da sa ya ci gaba da yin sa ya ci gaba da duk abin da yake na mulkin jama'a hmm. to mun gode mai mai ka ga mana sunan ka ba mu dai san kowa ne ne ya magana din ba bari mu je nasarawa wane ne a nasarawa hello Hello, wai me ya samu wayoyin mu ne ne? Kana ji mu mutumin Nasarawa? Hello? Eh, na ji. To, me, mi sunanka? Na ji. Na ce mi sunanka ne? Manya direban tazi daga Nasarawa, Ugilukar Gwamnati da dare. To, manya ga mun ra'ayinka game da wannan baki da eh. muke. Ra'ayina ni dai gaskiya ban goyi bayan a cire wannan kariya ba, saboda zai kawo damuwa hmm. eh, zai kashe ma gwamna lokacin aikinsa eh. Eh. saboda kana ganin kwanda a bar wannan kariya din ko kwarai na fi a bari saboda a bar gwamna ya aikin shi to mun gode kwarai manya a nasara bari mu je gwalalo aro hello wane ne a gwalalo hello Eh, wane ne da gwalalo Halo? ni ba sa abin da ya samu wayoyin mu ba yau kila mutane ba sa jin mu ne ko saboda rashin layin abin da mu muna jin su amma ba sa jin mu to muna sauraron ra'ayoyinku ne dai game da rigar kariya eh, zuwa yanzu dukkan mutanen da ke kira mu daga kaduna da jigawa da nasarawa da suna goyon bayan cewa a barau gwamnoni wannan kare tasu domin idan an cire musu wannan riga din to za a ɗauka kenan za a bata ma gwamnati lokaci saboda yawan shari'o'i barkatai birji da za a dinga zuwa ana kawo mushi to amma kamar da kuka ji wani lauya ya mana bayani dazu su lauyi suna iya samun lokacin da za a je su kai karar wani amma su ne ba za a kai karar su ba to bari mu je naija halo wane ne a naija eh daga kamfanin bobi naija state muhammad daldima to Muhammad dan Juma kai ma kana son a bar rigar kariyar nan ko a cire ta ina ali Mustafa a bata saboda wallahi aka sa masa ita kullun cikin rai suke kullun cikin kotu za a je a ta zuwa kotu to ai eh, muhammed ba akwai mataimakin gwamna ba sai je ta ma haka yanzu ma ya suka kare <laughs> ko suke dan da sun yi ta yi wallahi buge su za a yi a'a ba ya <laughs> ji abin da ke wa Mustafa da haka a bari gan nan ta kariya to Allah ya sauke to bari mu tsaya nan naija a suleja halo alaika salama Ma sai ka daga murya ka wane ne to alai nasiru ya kai ma kana sa abin rigar kariya nan ta gononi Lauji Shi ne na ce, me ra'ayinka? ra'ayina mu duk lokacin da muka tayi kiran ku bakwa bakwa daukan mana waya to mun dauka yanzu kai sauri ka dauka ga mana ra'ayinka kan mu bata lokaci wajen abin da ke faruwa gare ka a ba ni da wani ra'ayi a yanzu ne dai ra'ayi Allah ya taimaki kowa to mun gode kwa mun gode bari mu je Zaria halo halo daga Zaria an ce akwai wani daga Zaria ko to ina ji ban san abin da ya sa ba a jin mu a waɗannan wayoyi din ba malamin da ya kira daga zaria kana jin mu kuwa to ba ma ba yau dai ba sa harkokin wayoyi din za mu ci gaba da kokari da barin layuka mu buɗe ga waɗanda suke son su kira su ga mana waɗannan wato ra'ayi nasu da muke neman mu ji da gurin ku kan batun gwamnoni da abin nan izuwa yanzu kusan dukkan wanda ya kira yana ba da ra'ayin cewa a bar wannan riga kariya saboda idan an cire ta wai za a bata wa gononi lokaci ba za su samu daman su yi ayyukan da suke yi ba duk da cewa na san wasu za ce kila to ai akwai mataimakin gwamna ya kamata idan gwamnan bai da lokaci mataimakinsa ya zo ya yi masa aiki a ah, halo sai kebi daga kebi ne halo muna ji wane ne halo umaru ne daga argungu to malam umar ba mu ra'ayinka eh umaru daga argungu ina jin kai ina jin ka ci gaba ni kan gajiya ina ina goyon ba a kiran musu kariyar nan me yasa saboda ina ganin in an ka cire musu kariyar nan za su san waɗanda sun za su san darajar waɗanda sun ka zaɓe su hmm. amma yanzu ba to mun gode malam umar yau mun samu rashin sa'a daga mutane da yawa da suke ta kokarin su kira mu din a saboda wasu dalilai ban san waɗanne dalilai ba ne in sun kira ba sa samu mu ji su muna jin su amma su ba sa jin mu saboda haka dai za mu ci gaba da buɗe layuka mu kowace rana domin ku samu ku dinga bayyana mana irin wannan ra'ayoyin. Yanzu kuma sai a saurari sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wasu jam'iyyun adawa guda shida na ƙasar Bahrain sun bayyana wasu manufofi na zaman lafiya a ranar bakwai ga watan Nuwamba. Hakan ya biyo bayan ci gaba da aron gama da ake yi tsakanin 'yan sandan Bahrain da 'yan zanga-zanga. Dakaran tsaro sun yi amfani da barkunan tsohuwa sosai da albarusan da ke harbo tsuntsaye. Su kuma 'yan zanga-zangar sun yi amfani da makaman hannu da ake yi a gida da kuma makamai masu fashewa kamar bom. Bayyana aniyar zaman lafiya a fili muhimman mataki ne a kan ƙarfafa ƙwarin gwiwa a ta bakin kakakin hukumar harkokin waje Victoria Nuland a wani bayani da ta yi. Amurka ta yi farin ciki da wannan bayanan, na 'yan Baran ta kuma ci gaba da yin kira ga gwamnatin Baran da al'ummarta da su magance batutuwan da ke daƙila zaman lafiya da muhimmancin wato da muhimman bayanai. Muna roƙon gwamnati da al'ummar 'yan siyasan nan guda shida a bayanin da nulan ta yi. da su sa kai sosai su kuma yi aiki a kan hanyoyin da za su sa a yi zanga-zangar lumana ba tare da bata lokaci ba. Amurka na da damuwa a kan tashin hankalin da ake ci gaba da yi a Bahrain, ciki har da fashewar bama-baman da aka kera a gida a ranar bakwai ga watan, wato a ranar biyar ga watan Nuwamba wanda ya yi sanadiyar mutuwar farar hula guda biyu. Amurka kuma na da damuwa a kan yadda 'yan zanga-zanga ke ci gaba da fuskantar zafin ikon da 'yan sanda ke amfani da shi. An kashe matasa guda biyu a cikin watanni biyu da suka wuce a kan zanga-zangar. Manufofin zaman lafiya da 'yan siyasa guda shidda suka rattabawa hannu sun hada da ƙwaƙƙwaran goyon baya a kan kiyaye muhimman haƙoƙin bil'adama kamar 'yancin bayyana ra'ayi da 'yancin yin taro, sun kuma kawas da duk wata hanyar tashin hankali a kan cimma waɗannan gurorin da waɗansu. A taron cibiyar kare 'yancin 'yan Adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi a watan Satumba, mataimakin sakatariyar harkokin wajen Amurka Michael Posner ya ce a shekarar da ta wuce, gwamnatin Baran ta nuna jarantaka sosai wajen kammala shawarwarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsara mata. Duk da haka a yanzu, ƙoƙarin gwamnatin Baran na rage ƙarfi. muna da damuwa in ji Mr. Posner da cewa gwamnatin na rage zafi wajen aiwatar da aikinta. Mr. postna ya yi kira ga Baran da ta haɗa da 'yan sanda don nuna rabe-raben da ake da shi a al'umma da kuma yi gyara a kan ayyukan tsaro. Ya sake yin kira ga Baran da ta warware batutuwan 'yan kwadago da kuma tabbatar da ba da damar kafa 'yantattun ƙungiyoyin 'yan kwadago mataimakin sakatariyar mr posner ya ƙara ba gwamnatin baran shawarar share tuhumar manyan laifuffuka da ake yi wa wasu mutane waɗanda suka taka rawa a bayyana ra'ayinsu a kan siyasa cikin lumana amurka na goyon bayan 'yanci a kan taro da gangami na lumana da kuma 'yanci a kan ra'ayi a duk faɗin duniya muna kira ga dukan jam'iyyu da su ba da gudunmuwarsu wajen kawo sasanci a cewar mr lulan. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya kamu karfe hudu sara minti uku na lasariya a nan Washington ga labarin matakaci. Ƙungiyar kare hakkin biladama a ƙasa da ƙasa Human Rights Watch ta yi kira ne ga alkalai a ƙasar Pakistan da su daina yin amfani da karfin ikonsu. domin su hana kafofin labarai su lamirin ayyukan da basu dace ba daga bangaren shari'ar kasar pakistan din human rights watch ta yi zargin cewa cikin watannin nan da suka gabata manyan kotunan shari'a a birnin islamabad da lahore sun ba da umarnin a dakatar da kafofin labarai daga bayyana duk wasu rahotanni da ke bakanta ma'aikatar shari'a a gidajen talabijin dubin da bata masu zanga-zanga ne kuma suka haɗa dandalin tarin na birnin alkahira inda suka gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da manufofin ƙarin ƙarfin iko da shugaba muhammad morsi ya wa kansa haka ko na faruwa ne 'yan sa'o'i bayan an yi jawabin na musamman da ya yi wa manyan alkalai da jami'an shari'a a ƙasar misra cewa zai ci gaba da aiki ne da sabuwar dokar wanda ya ayyana wadda ta ba shi ƙarin ƙarfin iko saboda irin muhimmancin da doka ke da ita domin kare halaccin juyin juya hali da aka gudanar masu zanga-zanga sun yi tawon gamu tare da 'yan sanda amma kuma dai babu wanda aka kashe ko kuma ya raunata a lokacin zanga-zanga a gaishe ka alhaji kabiru na fage kenan da shirin na ƙarshe labarin a takaice wanda shi ya samu ka zo ƙarshen dukkan shirye shiryen na wannan rana ta talata muna fatar mu bullo muku gobe da safin sha Allah da karfe 6 da kuma karfe 8 dukansu agogannin Najeriya, niger kamar da Chadi karfe 5 da karfe 7 agogon mutanen Ghana. kafin sannan a madadin shi kabiru din da julia letters creation da ta bada umarni da kuma injiniya din mu keith da ne ali mustapha sakuta a washington muke fatar mun ku kalau This program has come to you from the Voice of America, Washington.